غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير ما gafarta zunuban بما سزل ne mai karɓar tubar wanda ya tuba zuwa gare shi daga cikin bayansa mai tsananin uquba ne ga wanda bai tuba daga zunubansa ba ma'abocin kyautatawa da karamci ne babu wani abin bauta da gaskiya wanda ba shi ba makomar bayi zuwa gare shi ne kaɗai za ta kasance a ranar alkiyama sai ya saka musu da abin da suka cancance shi